أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا سلام السلام عليكم da kuma cikin ikon Allah mun sake zago wannan da giro inda insha jama'a da malam shi kuma ya ba da amsa gargadon abin ya sauka to za tambayoyi a tambayan da ke hannun da ta farko ta fito ne daga wani mai mu a kowane lokaci kuma da rubuta wato malam ladan halitta da ke garin fas a karamar hukumar mulki ta gumi da ke jihar zamfara da rubuta ce zuwa ga filin tambayar addinin musulunci gidan rediyon jihar kebbi assalamu alaikum za ka yi malam ko ya halatta idan na ga mutum ya kaddata sallah shi kadai in bi shi sallah da yake na yi ya gabata ga farko amma dai kamin amsa wannan tambaya ina ba jama'a hakuri na jin ana ta mai su tambayoyin mu ba a ki jin sabon program ba insha Allah daga yanzu za a ci gaba da a kwana domin an kun ɗaya ne sun yawa to wannan malami da ya tambaya cewa yana halatta idan wani mutum ya kaba ta sallah shi ɗai shi zai shi bi shi ya halatta ya bi shi sannan wannan da ya kaba ta sallah shi kuma ya cancanta gare shi ko shi niyyar limanci nan domin ya samu falalar jami'i saboda haka ya halatta in ka zo mutum ya sabar da sallah ka zo ka bi shi Allah ba ta rubu da tawaba tambayar su ta biyu ce wato ya ga da yawa yake ganin mutane idan sun sallama sallah idan sun ɗaga hannu sama wajen addu'a wato sai ya ga suna toka yayu ga hannunsu hmm. shi tambayar su shin yaya wannan yake kowa halatta a wato idan mutum ya yi addu'a a ka'idar musulunci ba sai ya tuhu yau ba domin yau saba ne abinda dai ake so abinda da su ga bakin sautin zai zama iska ba ni yau ba yau saba ne amma babu illa mutum ya daga hannuwan su yi addu'a bayan ya ƙara sallah na koko ba bayan ya ƙara sallah ba ko dai wata addu'a da ta kama zai zauna shi babu laifi ya daga hannuwansa sama yi addu'a ya ƙare sannan kuma ya shafi fuskarsa ya izo ne iskar ko da izo ne iska bai shafi fuskarsa ya halatta kamar yadda ya zo ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun duba a cikin littafin wato ya usuna da shehu usman wannan littafi wanda yake mai jan bugu sannan kuma da ɗaɗɗen bugun din nan shain na tasirin da hudu akwai inda aka yi magana cewa bayan yana magana a kan abin da shahi addu'a sannan yake sun makala nuna libidai aidan yana daga cikin bidiyoyi kuma rabu'ul aidi da du'ai daga hannuwa sama lokacin addu'a kada an karahu ba'd ulama sai daga cikin malamai ya yi mutunta wa ja ga wul'akharuna amma wasu malamai sun halaka وأبرد فيه شيخ الإسلام ما للمسلم فيه الهدي يا كأيت السجد جزءا ولجزء جمع فيه تسعة أحاديث ينبغي تكتر حديثي ترى waɗanda ke halartar da baya an ƙara sallah ko kuma dai mutum na addu'a ya daga hannuwansa qala fi akhiriha ya faɗa ƙarshen hadisan waɗannan da ya tattara cikin wani kundin littafi da ya fi bi majmu'i hadhihi al-ahadisi abin da malam ya faɗa ibn hijri wannan malami sananne ne ga abin da shahi ilmin hadisi yana tabbata da tattara waɗannan hadisi na da shari'un cewa an shar'anta daga annuwa lokacin addu'a amma wurin da za a tuhu wani abu kada a tuhu wani yau sai dai a tuhu iska domin ne saɓe ne sannan maganar shaho hukka in an ƙara addu'a shi ma akwai hujjoji وفي waɗanda الضعافي suna da rauni ليس سنة دغيني نفس يده بها da هكا دهنوان والعمل في الضعيف kada jin an ce wadda hadisan da suke magana akan shawo an ƙara addu'a suna da rauni mutum ciya ah, to hadisai masu rauni to shi da shehu mujaddidi aiki da da'ifin hadisi ne mutum galika a cikin misalin irin wannan fage mantuhun bihi an tsawwaka da shirin da ulama gun malamai malamai masana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam masana sunna sun tabbatar da in an yi addu'a ana daga hannu bayan kare addu'an nan kuma ana shafin huska ba a yadda hannu ba ya zama shafi komi ba domin an samu hadisai da dama waɗanda yake suna da rauni wanda sun kauni daga shafi huska to duk abin da shafi abin nan fada'il abubuwa na mustahabbi kamar irin wannan ta da sauransu abinda ba wajibi ba ko wani abu ana aiki da hadisai masu rauni idan ka ƙi to za ka yi aiki da maganar wani hadisin manzon Allah mai rauni ya yi magana kowa hadisin da an kace mai rauni ne ya fi maganar wani saboda haka sai ya jaddadi ya kawo wannan cikin ya hukunna shayi na 64 zuwa shayi na 65 Allah da ta da kawa ba to sai tambayar da ta fito daga hadiya isa abdullahi mai yana wata isha da isa abdullahi mai yana wata zuwa ga cikin tambayar addinin musulunci gidan rediyon jihar kebbi bayan gaisuwa da fatar alheri yaya hukuncin wanda ya ce matarsa da ni da ke sai lahira shin wannan yana matsayin saki ɗaya ne ko saki biyu ko uku ko kuma har abada babu aure tsakanin to wanda ya ce matarsa da ni da ke so lahira wannan kalma ta fi kalma ce da kusa wadda za a tambayi shi ni ya tsari shi yana nuhu ya saki matar in ya sake ta mara yake nufi domin in har yana nuna ya sake ta to in ya sake ta ta ta armi wani ranar lahira ba su haɗuwa da ita fuska aure sun haɗu da wannan mijin sun ka rayu suka mutu bisa da shi domin haka haɗin suna burin lahira shi game da ita bisa da tana mata aurensa to ka ganin babu hukar da fuski da rishi kenan saboda haka nan abin da za a tambaye shi garai za a samu ni ya kani in yana min ya ci matarsa da wanda magana kashi daya ko ya fito ta biyu ko ya fito ta uku alhamdulillah wannan shi ake hukunci da shiya domin wannan kalma musallala ce ba ba kungiya ba ce tun da ya ce sai lahira da shi da ita in yana min ya a wuri ne da wata kalma to kaga take uku ne wato wanda ya ce matarsa babu hanya tsakanina da ke ko babu mulki tsakanina da ke ko babu aure tsakanina da ke to idan itabi ne ta yi abu da yake a in mata ta suna haka ko ina ku hanya gare da tsakanina da suna yan haka to an ka ce babu komai gare shi amma in ba itabi bane an ka ce kike uku in qala la sabila bayni wa bainaki aw la bil sali alayki fala a alaihi in kana isaban wa illa huwa tawfiq wato anan garai za a kuma da wani ta da Allah abin da amma wasa Allah da ta dubura tawaba to tambayar da rida shin yawa hukuncin matar da ke zagin mijinta har ya kai ga shi ya gabi da zaginta da take mata har ya furta cewa idan ta sake zaginsa to ta haramta gare shi tamkar da uwarsa ta haramta gare shi a wanda yake ma matarsa in ta sake abu kaza ta haramta gare kamar yadda uwarsa ta haramta gare shi nan shi wannan mutumin za a bincike shi takwas ko yana nuhiyar saki to abu ne sun ka haɗa mishi mata ce ta ta ku sannan kuma jihari yawar mata وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي قولا mai muktasar sha'i na ɗari uku da saba'in da biyu yace abin tambaya shin wai ana kama miji ya saki sannan kuma ma'ahu tare da zahari da zana wahu idan ya yi ya saki da tarihin na labzi ma a kirar bayar da rantsuwar shaida in an tsaye kotu a cikin hukuncin zihari da lafzinsa sannan a kama shi da hukuncin sassi da niyarsa to shi ta samo riwaya daga isa daga ɗan ƙasim amma ibn rushd ya tawilin wannan cikin mudawwana mutu ikiya da shi ba a karba gare shi niyyar abin da aka koma bayan uku amma imamu tafarur ya saba mai ce ana kama yadda zahari dai amma ban da saki shi ne an kawo tawilani wa hal yuhadu bi talaki sai ana kamar da saki na abu da zahari idza nawahu ma qiyad ta idan yayi ya saki da kuma shaida ka an haramu kamar inda ce maka ta haram ce kuma yake mata kaza hali ummi ke an ki kaza hali ummi au ka ummi ko ko ke kamar uwa ta ki ga aranti da shi an ka tawili a fassara ibn yusudi sai ku uku sun yi shi in ya ce ba uku ya kanu ba a karba sannan kuma can ina ko ya dawo da kuma sai ya kafara amma a fassara sahanun za a kama shi da zihari ya azumi sittin ko shi da mutum sittin. ko yanta rakaba sannan matar ta halatta da wifi wannan shi a cikin muktasar khalil shahi na ɗari uku da saba'in da biyu don haka a yi hattara to sai tambayar ta uku yake shin yaya ake rankon sallah mutum ne ke da matsala ta same shi wato kamar ciwo sai ya samu bai yi sallah da har sati daya shi idan ya tashi ranko daga farko sallah sallar da bai yi ba zai fara koko yana iya bari inda duk zai yi sallah sai ya rinka yin sallah biyu har ya kare idan mutum ana bin su sallah ta daji ko bai yi ba ko kuma abin da ya wuce haka wannan abin da ya shafa ga rai zai ci gaba da ranko har lokacin da ya tabbatar da ya daga wannan matsala wadda ake gaba a kan ta rankon sallah kuma rankon nan shi shi maza gwargwadon da yake iyawa haka zai yi kuma ya ba da kokarinta yana iya ranka sallah biyar sannan zai fita abincinsa ya yi sai kuma yana iya zanka zanka salloli guda ishirin kuma yayi abin da amma zai yi su dai tartiba kamar da dai cikin dawai musalli na shehu abdullahi gwandu shayi da uku inda yake magana a cikin wata matsala ta warko a cikin dukkan rankon sallah inda ke wajibi faura alaman zuzi tala'u ma ta dabi ta sunji ya kati wa la sa'i alal masiri jila'u ma karba ta bil makabiri hakika wajen na wajen ka ɗauka na lawa ma wata zuzi ne da ka lefa walam ya ji sahiru man kadar ala jini ka hawa in ya kun bazar yake yi hajin kirin rankon sallah wala ne ji bai halatta ba man kadar ga wanda abin iko kuma ya zo ala jini ya bisa ga dukkan tarfashin tuwaranka amma wa iya kun da dar in ya zai in ya tsaya ya ce zai ci gaba da ranko sai ya ba su abin na fitar da shi kila yana so ya koyo wajen neman ɗawainiyar neman abinci to yi gargado in ya gargado sannan ya haji ya ce ya nema abinci kada ya tsaya ranko sallah ɗai فيها وإن يكون قدر آتات وجهه وواسيد الوتر بفضله ركعتين للفجر وإن صلى يومين wa in yakun da dar in ya zaina su a da gurgurda abin da ke yawa amma wai ranku sai wannan sallar ta da kansa cikin in sallar isha zo da lokaci bayan isha'i yana yin sarri da hukumi nata ya ce yana gaskiya bin hukun da wuce hukumi bishin yiri saba yinsa ya raka a tsayin da raka un guda biyu ka jar da ka tafa jari su suna suna yin su idan yin sallar bayan ta zo suna su tafa jari nata amma ban da waɗannan to ba su wata nafila ban da su wa in kala yau mai ni kulla yau ne sai ya biya sallar yini biyu ko wani yini da faraka tabi da ya rabu da sake usuli da muna Allah ne saboda haka haka ya kamata su ranku Allah da ka da mu tawaba to ya nuna to sai tambayar ta to da ce shin menene matsayin allurar family planning ya ce allurar da ake yi saboda gudun rika ya ce menene matsayin yin wannan allura a shari'ar musulunci a wannan shi kuma idan ba a ɗauki ciki ba agaita domin ya zama wani magani